yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wadda ta daidai da sha biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da tara muna karatun littafin hiqba min tarikh na al al'allama Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan kasar da kake gani da saurare shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu ana shimfiɗa ne ta wannan littafi a idda malam yake mana bayanin dalilin da ya kai shi ga rubuta wannan littafi Ya ce saboda ya ga da yawa sun faɗa ciki da muguwar manufa ko da yake an samu wasu kuma da kyakkyawar manufa suka shiga Ya ce wannan shi ya kai shi ya rinka kokonto akan abubuwa sannan kuma sai kawo cewa idan muka tsaya muka yi lura kyakkyawan lura a cikin tarihin musulunci za mu ga cewa tarihinmu na musulunci yana daga cikin tsabtataccen tarihi da kuma haske daga cikin zamunna baki ɗaya su ne zamunnan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu da shi da ainihin wato sahabban shi wannan shine ainihin wato wato waɗannan al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai su ne al'ummar da suka lamince wa kansu yada addinin musulunci da suka tarbe shi suka ainihin yada shi a ko'ina don haka bayan annabawa da manzanni babu wanda ya kai su daraja a yau za mu tashi a gabar da mala yake cewa wa qad i'tara tarikh al islamiyya kathirun min at-tashwih wa tahrif haqiqa an samu da yawa daga at-tashwih gurbata magana da addas makirci ko muguwar manufa wata harif da sauya al'amari daga yadda yake an samu ya shigo cikin tarihin musulunci da yawa na wannan al'umma kuma ainihin ya mamaye al'amarin sai zama galibin waɗanda suke rubuce-rubuce da waɗanda suke ba da labarai na tarihin musulunci irin waɗannan gurɓatattun zattutuka ne da maganganu suke ainihin gabatarwa. ba dan komi wannan al'amarin ya faru ba sai ya ce bi sababil firaqil lati zaharat fi hadiratil islam saboda ainihin wato sakamakon kungiyoyi waɗanda suka faru a zamani na musulunci din iz domin kuwa tuhawilu kullu firqatin an taba min sha'anil ukhra kowace kungiya kokari take ta zubar da darajar ɗaya kungiyar wa tarfa'u min sha'ani zatiha ita kuma ta daga daraja ainihin wato nata mutuncin wa biza to da haka ne hadasat sagaratun sai aka samu matsaloli waɗanda suka zama kafa suka zo suka faru a cikin fi tarihil uzama a tarihin al'umma mafi girma min ummatina a cikin al'umman nan tamu misali jama'a yadda tarihin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina zaka ji a wurin irin waɗannan mutanen ya kasance bai kai tarihin zamanin annabi da sahabbai ba saboda me saboda ire-iren waɗannan son zuciya da suka shigo in ba haka ba misali tunda a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito da isnadi sahihi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wata rana sai ya zama wadda ta biyo ta baya za ta fi ta sharri hadisin Imran dan Husaini kuma cikin sahihul Bukhari cewa yake yi al'ummar da suka fi alheri su ne waɗanda suka rayu da shi sannan waɗanda suka biyo baya sannan waɗanda suka biyo baya wannan yana nuna zamanin annabi shine zamanin da ya fi kowanne sai wanda ya bi bayan shi sai wanda ya bi bayan shi to amma kai in kana karantawa a tarihi sai ka ga zaman nan da suka biyo bayan baya su suka fi zaman lafiya da alheri kuma a ƙarƙashin wancan tarihi ko kun fahimta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama za a nuna maka zamani ne da ya rayu cikin matsaloli ma'ana annabi bai zauna lafiya da sahabban shi ba sallallahu alaihi wasallama za a nuna maka bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama musibu suka yi ta faruwa waɗanda musibin nan ba su gaza waɗanda suka faru zamanin annabi ba to amma kuma in tarihin ya taho ya taho ya taho sai ka ga musibin kuma sun yi sauki a ƙarƙashin wannan mugun tarihin yana nuna kenan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine zamani mafi rikici to daga nan za ka gane cewa to matsala ta faru domin ya za a yi khairun nasi khairul karni ya zama shine kuma mafi fitina kuma a ce sharrul quruni su ne suka fi aslam su suka fi zaman lafiya yana nuna akwai addas akwai wani makirci da aka saka akwai kuma at-tahrif akwai sauyin magana sannan akwai at tashwi akwai gurbata tarihi inda an faɗa abin yadda yake za a ga cewa zamanin annabi ya fi kowanne zaman lafiya sannan sai zamanin sahabbai sannan haka sannan haka sannan haka bala yake cewa ووجدنا في الأمة من تعدى الحد الشرعي في محبة الأشخاص dan haka a cikin wannan al'umma ta mu ta musulunci sai muka samu wasu waɗanda ko wani wanda za a ga ya ƙetare iyaka iyakar shari'a wajen ƙauna da soyayya da yake nuna wa wasu mutane fa habba sahabiyyal jalila ali ibn abi talib hubban afsada alaihi amrahu kullahu sai ga irin wannan mutumi yana nuna ƙauna ga babban sahabin nan Aliyu dan Abi Talib ƙauna wadda yake za ta ɓata mishi al'amarin addinin shi baki ɗaya shi wannan mai nuna wuce iyaka a wajen ƙaunar domin ƙaunar ta kai har yana allantar da Aliyu fanasaba ilaihi ma la yaqbalu min al hawadisi wal akhbar sai ya rinka dangantawa Aliyu abubuwan da shi kanshi Aliyu ba zai karɓe su ba na daga wasu al'amura da suka faru wal akhbar da kuma ainihin wato wasu labarai wa fil waqti yi, a daidai irin wannan lokacin da za ka ga wani kuma yana nuna wa aliyu irin wannan ƙauna wadda ta wuce iyaka sai kaga kuma hawala an yaba min sha'ani gairihi yana ƙoƙarin kuma ya zubar da mutuncin wani wanda ba aliyu ba a wajen ƙaunar aliyu ya wuce iyaka saboda ƙaunar aliyu kuma ya ja yana zubar da mutuncin wasu mutane wa addal akharina ko mu'tadina ala haqqihi wasu kuma sai ka ga cewa sun ainihin zama masu ƙetare haddi wato masu ta'addanci game da haƙƙin Aliyu su kuma suna zubar da mutuncin Aliyu suna cin mutuncin Aliyu ba sa nuna ƙauna Aliyu zalimi na lahu suna zalunta Aliyu su ne mai ƙarirai da ƙazafi wali anfusihim kuma suna zalunta kansu bal zada bihi alghulu mahabbati Ali hatta ta'addahu ila ahfadihi kai sai kaga irin wancan mai nuna kauna ga Aliyu ma kaunar da ta wuce iyaka fa sai kuma kaga cewa kaunar ma da ainihin wuce iyakar da yake wa Aliyu ta ƙetare har ma kan jikokin sayyidina Ali ya je yana mummuna kauna ba kauna irin wadda aka nemi da yayi ba Fa za'ama sai kaga irin wannan mutumin yana riya annahum a immatu cewa su jikokin sayyidina Ali limamai ne mansusun alaihim wanda akwai nassi a ƙur'ani da hadisi ma wai akan shugabancinsu limamai goma sha biyu yake ishara zuwa ga shi'a da suke cewa ai akwai nassi a kansu tunda annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ya ta ɗibo ƙarirai wa annahum ma'asumuna kuma sai kaji ji ƙarya ta biyu yana cewa ai ma su waɗannan limamai goma sha biyu tun daga kan sayyidina ali har zuwa kan almahadi wai ma'asumai ne daga kuskure da sabon Allah mushbihan ko mushabbihan lahum bil anbiya'i alaihi salam yana mai kwatanta su da annabawa Allah madaukakin sarki ya ƙara wa annabawan shi aminci jama'a kun ji wannan maganar a ƙasa sai malam ya ce bal wajadna fi biharil anwari a cikin littafin biharul anwari ma lil majlisi na al majlisi dan shi'a ne a daga ainihin cikin takarda ta 23 zuwa takarda ta 27 wa ghairihi da ma waɗansu wuraren a cikin waɗannan littattafan za mu sami min suwaril guluwi ma huwa aksar min zalika za mu samu guluwi wuce iyaka waɗanda ma sun fi haka a nan ne za ka je yana rera waƙa yana cewa walau anna abdan ja'a bisayyi'ati gadan walau anna abdan ja'a bisayyi'ati gadan wa wadda kulla nabiyyin mursalin wa wali wa qama ma qama qawwaman bila kasal wa sama ma sama sawwaman bila malal arim min zunubi dhunubi ma'suman minar al-khata sai ce illa bi hubbi amiril mu'minina ali yace da a ce bawa zai zo yayi duk irin sallolin da ake na duniya yayi duk azumi yayi duk ibada a same shi bai da zunubi ko kwaya daya yace to duk aikin banza ne a ranar alkiyama in dai baya kauna aliyu kaga wannan guluwi ne guluwi ne wuce iyaka ne to sai malam ya ci gaba da cewa wa hadha aliyun radiyallahu anhu yaqulu ku ji ga abin da aliyu yake cewa la yuhibbuni qaumun hatta yadkhulu an-nar fiya wasu mutane za su so ni har saboda soyayya da za su yi min sai sun shiga wuta amma ai ka san sayyidina ali kenan ya san wannan soyayya ba ta daidai da shari'a ba domin sayyidina ali ai ba cewa yake son shi haramun bane wato wasu mutane za su zo za su nuna min soyayya soyayyar da har sai ta kai su wuta saboda me saboda sun ƙetare iyaka a wajen soyayya din karanta fathul majidi farko farkon shi da yake magana akan mahabba ibn qayyim yake cewa mafi yawancin mutane soyayya da kiyayya ce za ta shigar da su wuta ko aljanna Shi ne kawai wallazi na amanu a ashaddu hubban lillah mu'minai tsananin son su ga Allah ne to wannan tsananin so ga Allah sai ka ɗiba sai ka ba wani shikenan sai a ce shirka ta tabbata kenan a ƙarƙashin wannan sai sayyidina Ali yake cewa la yuhibbuni qaumun hatta yadkhulu an nar fiyya wasu mutane za su so ni soyayya da har sai sun shiga wuta saboda ni wala yubghiduni qaumun wasu kuma za su ƙini hatta yadkhulun nara fi bugdi har su shiga wuta saboda kina da suke yi gashi a ƙasa ya yace akhrajahu ibn abi asim fi sunna al-imam ibn abi asim shi ya fitar da wannan magana ta sayyidina ali a cikin ainihin kitabu sunna bi raqam a lamba ta 983 wa qala al-allamatu nasiruddin al-albani isnaduhu sahihun ala sharti shaykhaini yace albani ma ya ce isnadin wannan magana ya inganta a bisa ka'idoji da sharuɗan bukhari da muslim malam ya ce wanzur nahajal balaga ka kuma duba littafin nahajul balaga a cikin lamba ta ainihin wato hudu ba ta ɗari hudu da ainihin sittin da tara a kuma mujalladi na hudu shafi na eh, ɗari ɗaya da takwas wato wannan yana ishara tare da sharhin ainihin wato nahajul balaga kenan na ibnu abil hadid zai zo zai mana magana nan gaba kaɗan akan littafin nahajul balaga zaka ji me matsayin shi kuma wa manaqibul imam eh, imam amirul mu'minin Muhammad ibn Sulaiman al-Kufi da kuma wannan littafin mai suna ainihin manakibul imam amirul mu'minin na ainihin Muhammad ibn Sulaiman al-Kufi a cikin mujalladi na biyu shafi na 283 wal amali da kitabul amali littusi na Imam Tusi duk malamai ne na Shi'a shafi na ainihin shida to kun ji wannan magana jama'a kun ji takrijinta ko to haka duk wata magana an ka faɗe ta sai ka yi tahrijin ta haka a ina ka ɗauko ta sannan menene ingancinta gashi kun ga shi sai da ya mana haka sai da ya faɗi idda ya ɗauko ta sannan ya faɗi ga wani babban malami ya inganta ta to haka ake tsammani daga gare ka kai ma wa qala aidan har wa yau kuma sayyidina ali radiyallahu anhu yace yahliku fi rajulani mutane nau'i biyu za su hallaka game da ni mufritun fi hubbi wanda ya ƙetare iyaka wajen soyayya ta wa mufritun fi bughdi da kuma wanda ya ƙetare iyaka wajen kiyayya ta ina fata an gane kaga wannan jumlar farko ita ta fassara mana ashe can da sayyidina ali ya ce wasu mutane za su shiga wuta saboda soyayya ta ashe soyayya wadda take dauke da ifrat soyayyar da ya zama ta wuce iyaka ina fata an gane wannan maganar ga ta na ainihin wato malam ya sake ishara akan cewa akhrajahu ibn abi asim fi sunna ibnu abi asim shi fitar da ita a cikin kitabu sunna bi raqam a lamba ta ainihin wato 900 ko wa arba wa 80 lamba ta hudu wa qala al-allamatu al-albani isnaduhu hasan yace babban malami albani ya ce isnadin shi kyakkyawa ne saboda wasu har yanzu gidadawa ne in an ga karatu irin wannan sai su ɗauka ai wai ni albani don wasu har yanzu a duniya wai ba su san akwai wani albani ba sai muhammad awwal adam shi Muhammad Nasiruddin al-Albani Albani nasaba ce gare shi ma'ana nisba ce zuwa ga ina zuwa ga ƙasarsu ni kuma lakabi ne gare ni don haka ba ma iri ɗaya ba ne. kuma wasu na cewa wai ina kiran kaina albani ne wai saboda ina bin albani ina wuce nan na fi ƙarfin in bi kowa duniya da lahira sai Muhammadu Rasulullahi yawwa hanya ce ta haɗa mu da shi kaɗai don haka shi gare shi nisba ce ni kuma gare ni laƙabi ne don haka ba ma abu ɗaya bane balle ka ce kamar yadda imamul bukhari bukhari gare shi mai ce nisba ce muhammadu buhari kuma shugaban ƙasa fa shi kuma suna ne don haka ba abin da ya haɗa abin amma mutane saboda gida don ci sai ce albani sai ce albani yake bi ni din na fi ƙarfin ba albani sai dai muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu don haka albani shi ya faɗi wannan magana albani da ya mutu ni ku gani da raina ina magana yawa mala ya ce wa hadhihi almaza'imu to ire-iren waɗannan maganganu da muke gani ana riyawa ana danganta su ga sayyidina ali wa suwarul ghulu da kuma irin waɗannan surori na ƙetare iyaka da zaka ji ana danganta maganganu waɗanda sun keta haddin imani innama wujidat ba'da muntasafil karni thalith hijri sun samu ne bayan rabin karni na uku ya ainihin wuce ala sahihi ga ingantacciyar magana kun sa abin da ake so a ce abin da ake ce mana anan shine ka dai ji matsayin aliyu game da nuna mishi kauna da soyayya ko to ashe sayyidina ali zai karbi irin wannan muguwar kauna yanzu da ake nuna mishi to yaushe aka samar da waɗannan waɗannan irin ƙauna da ake nuna Ali waɗanda suka wuce iyaka to a tsakiyar ƙarni na uku ne aka same su wato bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sun yi inkirabi duk sun ƙare tafiya ta fara nisa to sannan aka fara samun ire-iren waɗannan abubuwa wa min mimma yu'akkidu hadhihi al-haqiqa daga cikin abin da ke tabbatar mana da wannan magana ta gaskiya da muka faɗi أننا لا نجد في الروايات الصحيحة المتعلقة بتاريخ بتاريخ وأحوال الصحابة ما يدل على وجود الكراهية المزعومة بين علي وغيره من كبار الصحابة daga cikin abin da ke nuna mana wannan gaskiya ta cewa wannan ƙauna da ta wuce iyaka da ake nuna wa aliyu har sakamakonta kuma a kisa abubakar da umar da aisha da su zubairu da talha saboda wai ana kin aliyu kuma wai ha'a ce wai kaunarka ga aliyu aikin banza ce in kana kauna abubakar sai ka kafa kiyayya da kai da abubakar sannan ƙauna aliyu za ta yi mala ya ce to daga cikin abin da ke tabbatar mana da wannan magana mu dai a cikin riwayoyi ingantattu waɗanda ke da alaƙa da tarihi da halayen zamantakewar sahabbai ba mu sami irin wannan ƙiyayya a tsakanin aliyu da shi da manya-manyan sahabbai ba bal وجدنا ما يدل على azimi mahabbatihim li بعضا ba'da hasali ma sai muka samu babbar soyayya soyayya ce mai girma tsakanin junansu tsakanin sayyidina ali da manya-manyan sahabban nan waɗanda ake cewa wai kiyayya ce tsakaninsu wai kuma ba zai yiwu ka ƙi aliyu ka so aliyu ba sai ka ƙi abubakar in ku har ka ce kana ƙauna aliyu kuma kana ƙauna abubakar sai a ce kai na su bi ne kai maƙiyin aliyu ne munafiki ne kai wai dole sai ka ki ɗaya sannan ya yi so ɗaya ya ce mu dai ba mu taɓa samun wannan ba hasali ma sai muka ga akasin haka wasuwaran mushriqatan sai muka ga ainihin wata irin rayuwa mai haske minal isari na fifita kai yadda ike suke fifita kansu wato suke fifita sayyidina ali akan in wani abu ya faru sai su ce aliyu kai ka dace ka samu kaza aliyu je ka ka nemi kaza sai muka samu suna suna ainihin haƙura da wani abu sai su baiwa aliyu wal ikha da kuma ainihin yan uwantaka tsakanin manya-manyan sahabban nan da sayyidina ali wal mawadda da kuma kauna wal nushi da kuma ainihin nasiha wal musahara da kuma ainihin surukuntaka ashe al kafir sai muka samu mai dimbin yawa tsakanin sayyidina ali da waɗannan sahabbai jama'a kun fahimci wannan da kyau allazi yaqta'u ma'ahu ko al-munsif الباحث عن الحق بكذب ما يروج من أباطيل العداوة والشحناء والتباغض yace wadda irin wannan kauna da ke tsakanin Aliyu da sauran sahabbai da irin yadda sahabbai suke nuna Aliyu kauna da zumunci har suka auri ƴaƴan Sayyidina Ali har Aliyu kuma ya ɗibi sunan ƴaƴayen shi ya rinka sanya wa Abubakar da Umar da Usman irin wannan ƙaunar to dukkan mai adalci albahis mai bincike anil haq wanda yake binciken ya gano gaskiya zai yanke hukunci bi kazibi ma yurawwaju min abatilil adawa irin wannan ƙarya da 'yan shi'a suke kuzuzutawa da su da kiristoci da yahudawa akan cewa akwai ƙiyayya tsakanin abubakar da ainihin aliyu to yanke za ka ga cewa ashe ƙarya ce wa shahana da kuma ainihin rashin ƙaunar juna da ake cewa akwai tsakanin sayyidina Ali da manya-manyan sahabbai in ka zo ka karanta wannan abubuwa da za a zo a ruwaito maka a yanzu dinnan, nan za ka gane cewa ƙarya ne wata da kuma baƙaƙƙiyayya da ake riya cewa wai akwai ta tsakanin sayyidina Ali da manya-manyan sahabbai za ka gane cewa ƙarya ne amma fa ku ji malam ya siffanta wanda zai iya ganowa da sifofi biyu na farko ya ce almunsif ya zama mai adalci ne sannan albahisu anil haq mai neman gaskiya in gaskiya kake nema gashi yanzu nan malam kusan shafi biyu zai ci ko ɗaya da rabi daga cikin littattafan manya-manyan 'yan shi'a amma tun na da zai ɗibo maka irin yadda suka ruwaito ƙauna da ke tsakanin sayyidina Ali da sauran sahabbai shine zai gaskata maka kenan waɗannan labarai na ƙiyayya da ake bayarwa to daga baya baya ne suka faru bayan waɗancan da suka ruwaito gaskiya sun tafi sai aka samu kuma waɗanda suke yahudawa ne suka yi tarbiyyarsu da sunan musulunci suka zo suka bata tarihin musulunci gashi yace wa min hadhihi suwar al-mushriqa daga cikin irin wannan rayuwa mai haske wadda ke tsakanin sayyidina ali da sauran sahabbai al-khulafa ar-rashiduna salasa halifofin nan guda uku shiryayyu abubakar ne siddiq وعمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان يحثون عليا على على الزواج من فاطمة أبو بكر دا عمر دا عثمان سكي تقويت دا علي أكن يأور فاطمة ويسامحون sannan suna wa yusahimuna fi jihazihi kuma suna taimaka mishi suna bashi shi gudunmawa wajen hidimar auren wa shahadati alaihi kuma da wajen su je su zauna su yi shaida auren jama'a kun ji wannan maganar ko to kun ga yadda ake tarihi yanzu kun ji ya faɗi wannan magana ko to ina hujja shi tunda ai wannan magana ce ya faɗi ko ina hujja shi sai ce qala aliyu radiyallahu anhu aliyu Allah ya ƙara mishi yarda ya ce atani Abubakar wa umar faƙala abubakar da umar suka zo gare ni suka ce lau ataita rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fa zakarta lahu fatima ina ma da ka je ka ce manzon Allah kana son fatima mana Su waye suka ba ali wannan shawarar abubakar da umar dan Allah jama'a ku duba wane ne ya ruwaito wannan magana gashi a ƙasa sai ya ce amali tusi a duba littafin amali na tusi ɗan shi'a ne littafin shi'a ne a shafi na talatin da tara da kuma biharul anwar da littafin biharul anwar a cikin mujalladi na arba'in da uku shafi na casa'in da ainihin uku daga nan ya ɗauko waɗannan maganganun za ka ji kamar yadda zai zo ya ce yana ɗibowa ne daga littafan shi'an tukuna ka gane littafan shi'an na asali duk ba su ba da labarin wannan hayaniyar ba kamar daga baya 'yan shi'a suka dawo da suka gane cewa akwai implication akwai matsala in suka yadda cewa a cikin tarihi akwai wani mutum mai suna abdullahi ibn saba sai suka yi marmaza sai suka fara rubuce-rubuce cewa ƙarya ne ma a cikin tarihi ba a yi wani mutum ma mai suna Abdullahi ibn Saba ba sai muka ce to a koma littattafansu da aka rubuta a cikin karni na uku da karni na hudu sai ga manya-manyan littattafansu rijalul kashi da manya-manyan littattafansu suna ba da labari da tarihi da riwayoyi da suka karɓo daga Abdullahi ibn Saba wato kawai su yadda suke tarihin in suka gane kaza zai implicating su sai a ce a cire shi to kaza kuma fa a sa shekara kaza a canza dan haka su sun kaɗi ɗibo su na tarihi kana karanta sai ka ga yayin da wannan ya ce a lokaci kaza aka yi ya ce maka a 1960 sai wannan kuma sai da sai ce maka a 1923 ya za ka iya reconciling tsakanin 1960 da 1923 the conflict is too high ina fata an gane Allah ya taimaka saboda haka gashi kun ga a cikin littattafan su ne gashi ya ɗibo abubakarin da umar suke kwaɗaitar da sayyidina ali akan ya je wa manzon Allah magana yana son fatima wa qala aidan har wa yau kuma aliyu Allah ya ƙara mishi yarda radiyallahu anhu ya ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce da ni in taliqil an yanzu tafi fa dir'ak ka je ka sayar da silkenka kayan yakinka wa atini bi samanihi ka kawo mini kuɗin hatta uhayya alaka wa libnati fatima ma yuslihakuma yadda zan gyara muku sha'anin auren ku ai muku gyaran kayan ɗaki da sauransu tafi ka je ka sai da silkenka ka kawo min kuɗin in gyara muku ɗaki saboda auren ku da fatima ya taho qala aliyun aliyu yace fantalaqtu sai na tafi wa bi'tuhu bi arba'ami'ati dirham suda hijriya yace sai na je na siyar da wannan ainihin silke na wato kayan yaƙi dirhami ɗari hudu dirhamin wani iri sai ce sud hijiriya wato baƙaƙe waɗanda aka buga su hijiriya ko hajariya wato waɗanda ake danganta su ga garin hijar ko mun fahimta kamar yadda za a ce rawani ɗan kura ko a ce ainihin wato atamfa 'yar kaduna to waɗannan ainihin dirhami baƙaƙe sannan kuma waɗanda ‘yan garin hajariya ko kuma hijiriya ƙira ce min Usman ibn Affan wa na siyarwa Usman ɗan Affan na siyarwa falamma qabattu darahima minhu da na karɓi waɗannan dirhami ɗari hudu daga wurin sayyidina Usman wa qabada dir'a ne, shi kuma ya karɓi wannan sulke daga gare ni kala sai Usman ya ce alastu aula bid dir'i minka tun da na sai wannan sulke ban fi ka cancanta in riƙe sulken ba wa anta aula bidrahima minni kai kuma baka fi ni cancantar ainihin wato da ka riƙe wannan dukiya ba wato ciniki ya kullu ni na cancanta in riƙe sulke ko kai kuma ka cancanta ka riƙe waɗannan kuɗi qultu bala fa qultu bala sai na ce wa sayyidina usmanu haka abin yake tunda ciniki ya kullu riƙe kuɗi na kai kuma ka riƙe sulke qala sayyidina usman yace fa inna dir'a to amma saurara ka ji halin dattaku wannan silke hadiyatun minni ilaika to kuma na baka shi fa akhadtu dir'a wad darahima aliyu yace sai na karɓo silken da kuma dirhamin nan 400 wa aqbaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa dir'a sai na aje wannan riga wannan sulke wadda rahima da waɗannan kuɗi baina yadaihi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa akhbartuhu bima kana min amri Usmana na gaya mishi kuma keke da keke yadda muka da Usman fada'a lahu bi khairin sai manzon Allah ya yi wa Usmanu addu'a ta alheri saboda ya kyautata wa Sayyidina Ali a sababin auren Fatima وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبضة من الدراهم sai manzo Allah ya dan danki waɗannan dirhamomi haka wada'a bi abi bakrin sai ya kira abubakar jama'a ku jufa sai ya kira abubakar fadda fa'aha ilaihi sai ya miƙa abubakar riƙe waɗannan kuɗi wa sai manzo Allah ya ce ya ababakrin ya abubakar ka riƙe waɗannan kuɗi ishtar bi hadha darahim ka tafi da waɗannan kuɗi ka yo siyayya libnati ga yata ma yuslihu laha baitiha abubuwan da za a je a gyara mata gidan aure domin sayidina abubakrin in ba ku manta ba a karatunmu na sahihul bukhari ya kan saurari kaset na uku sai da muka ce sayidina abubakar shine best man shine babban aboki a auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu an samu ya a cikin wannan aure mai albarka na khadijatul kubra ga sadaki an kawo to yanzu me za a yi za a yi mata siyayya to wa za a ba sai ya kira babban abokin shi sai ya ɗibi daga cikin waɗannan kuɗi tafi ka je ka yi wa ‘yata siyayya za a yi mata gyaran ɗaki wannan me yake nuna mana da abubakar aka yi ruwa aka yi tsaki a auren wa fatima da ali da usman aka yi ruwa aka yi tsaki a auren wa a auren aliyu da fatima to sa'an nan bari ka ji wannan maganar fa sai mala ya ce ka duba kashful gumma kashful gumman nan ba kashful gumma na abdulwahabi sha'arani na ahlus sunna na shafi'iya ba a'a kashful gumma fi ma'rifatil a'imma littafin shi'a ne ka karanta baya akwai qa'imatul masadir a nan ƙarshen littafin akwai lissafin sunayen littattafai waɗanda malamin ya amfani da su na sunna daban na shi'a daban in ka duba za ka ga cewa akwai littafin kashful gumma fi ma'rifatil a'imma na Abulfat al-arbali darul adwa bairut su suka buga shi a hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar yau shekara ashirin da biyar da buga wannan littafin littafin shi'a ne gashi nan a nan ya ɗauko wannan magana a mujalladi na farko shafi na ɗari uku da sittin da tara da kuma littafin biharul anwar a cikin mujalladi na arba'in da uku shafi na ɗari ɗaya da talatin dan Allah jama'a kun ji littattafan farko farkon da yan shi'a suka rubuta gashi suna yaban suna ba da labarin auren auren Aliyu da ruwa da tsakin Abubakar da ruwa da tsakin Usman to ina gaba da waɗannan ƙwari 'yan shi'a suka dawo suna bayarwa daga baya ashe kawai don su zo su rikita al'amarin musulunci ne su ce akwai gaba sayyidina abubakar ai shi yayi kaza ai shi yayi kaza ai bai sau auren ba ai kaza kaza ai usmanu ai kaza kaza amma gashi dai kaji daga cikin littafan su amma littafan nasu na qudama'u da mutaqaddimuhum magabatan su ba mutaakhirina ba allazina ta'akharu ala sharri qala anas radiyallahu anhu kaji wannan riwayan ma fa da zamu karanta yanzu daga wani littafin za a ɗauko ta daga littafin shi'a ne amma ka ji keke da keke kuma yake ɗaukowa shi nan sai da suka ruwaito da radiyallahu anhu yake qala anas radiyallahu anhu amma an ga kwari 'yan shi'a na baya cewa suke anas munafiki ne abdullahi dan umar munafiki ne sa'adu dan abi waqas munafiki ne wai duk wanda da fitinar ta taso sai ce ba zai sa baki ba sai ya ce munafiki ne wato wani ya zagi ne da yara suke su ce in ka yi shiru ba iyaka in kai magana ba iyaka shine wato ɗan shi'a in ka ce kana son aliyu sai ce to abubakar fa in ka ce shi ma kana son shi sai ce a'a kai na su bi ne Karya kake ba ka son aliyu to in ka ce a to ni ba ruwana da wannan rikici sai ce to kai munafiki ne wai dole ka yadda aliyu Shi za zaka so abubakar baka kaunar shi wai kawai abin da suka yanke wa duniyar musulunci shawara kenan in ba haka ba to zaka rayu a cikin su ma baina nasibiyin wa munafiqi dan haka jama'a ku ji qala anas anas radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda yace qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace da ni in tafiya kai anas fad'u li aba wa umara wa usmana wa Balhata wa zubair tafi ka kira min abubakar da umar da usmanu da talha da zubairu waɗannan dama suna daga cikin goma 'yan aljanna to an lissafa guda biyar daga cikinsu ne yace je ka kira su to amma kun san waɗannan gaba ɗaya 'yan shi'a sun yi bambamin ɗinsu sun buga musu bama bamai gaba ɗayan waɗannan shi'a ba su amince da su ba amma yanzu bari ka ji an zauna ne za a ɗaura auren Fatima amma manzo Allah cewa ya tafi ka kira min Abubakar da Umar da Usman da Talha da Zubairu sai ce wa bi adadihim min al ansar sannan waɗannan mutanen Makka ne muhajirai ne to ka samu kuma adadi irin su daga cikin mutanen Madina su ma mutum biyar ka zo min da mutum goma qala ana sai ce fantalaqtu sai na tafi fada'autuhum lahu na je na kira waɗannan nau'ukan mutane da annabi ya faɗa na kira mushi su aka zo majalisahum da kowa ya kama wurin shi ya zauna qala sai annabi ya ce inni ushidukum ya ku muhajirai da ansar biyar daga muhajirai biyar daga ansar ya ku muhajirai da ansar ina kafa ku shaida anni qad zawwajtu fatimata min aliyin na ɗaura wa Fatima aure da Aliyu ala arba'a mi'ati misqalin min fiddatin a bisa sadaki wanda ya daidai da nauyin azurfa ɗari hudu. Suwaye shaidun auren? Almuhajiruna wal ansar amma za mu zo muna karantawa a tarihi idda za ku zo ku ji waɗannan mutanen da suka yi shaida auren Aliyu da Fatima. za ku ji yan shi'a sun kafirta su me alherin dan shi'a ne babu alheri a cikin rayuwarsu gaba ɗaya gaba sharri don me don alaƙar aƙidar da yahudanci ba yahude babu wata fuska ta shi ta alheri gaba ɗayan sharri ne a cikin tunanin shi to haka wannan ɗabi'ar da 'yan shi'a suka ɗauko sai suka zama carbon copy sai suka zama copy ne na yahudawa Bayahude kullum tunanin makirci ne da sharri a zuciyar shi kullum ka gan shi baƙar riga ce da baƙin zuciya da baƙin rawani da baƙar hula komi na ba Yahude babu rahma a cikin rayuwar shi to amma me yake faruwa shi'a sai suka zama keke da keken carbon copy na waɗannan kullum ƙiyayya gaba to sai su ce maka ai sahabban ma haka rayuwar ƙiyayya gaba amma fa yanzu ka ji tarihi na gaskiya kuma wannan fa daga littafan su ne jama'a dan zaka zo ka ji malam zai ce waɗannan littafan su kenan to ina kuma littafan mu waɗanda su suka ruwaito gaskiya yace in ka duba za ka samu ɗarurukan riwayoyi irin waɗannan waɗannan a nasu ɗin kenan gashi nan sai yake cewa wannan magana da muka karanta ta ka karanta ta gata nan a cikin kashful gumma mujalladi na farko shafi na ɗari uku da hamsin da takwas da biharul anwari a cikin ainihin mujalladi na arba'in da uku shafi na ɗari ɗaya da goma sha tara Allah ya sa kai ɗan shi'a da ke sauraron mu kana da wannan koko an baka da mujalla shine sharrin jama'a ba a karantar da su kuma an sa sun rena duk malaman da ke anguwanninsu don me dan in aka bar su suna ganin mutuncin malaman da ke anguwanninsu to za su lallaba su je su yi ladabi su koyi karatu kenan to ku sa yi waye ga waccan bakar da awata yan daba ba ku ga abin da ya faru ga Hamza Lawal kenan da ya lallaba ya tafi ya je Iran ya karatu ya zauna ya gogu da karatu da ya dawo sai ya gane kai karatun nan fa ba wasa bane to in fa aka ga mutum da karatu to ba abin a wulakanta bane a ran nan sai muka haɗu da wasu marasa kunyan yara a Kaduna yan shi'a sai na ga suna girmama ni sai na ce a kun san ni fa ba a yi min tadlisanci na ce ku dubi ido na kuro kuro ni dan bariki ne na ce wannan me faru sai suka ce a su yanzu malamin su ya ce musu daina wulakanta malamai na ce a waye malamin ku suka ce Hamza Lawal na ce a ku faɗa min gaskiya zazzaki fa suka ce a wannan yan daba ne billahi al'azim abin a arewa house muka yi taro har shi Hamza Lawal ya zo wurin taron suka ce wannan tafiya ce ta yan daba su gaskiya malamin su ya je yayo karatu ya ce wannan kuskure ne a ce malami yana da karatu a sa marasa kunyan samari suna wulaƙanta shi don haka su ba wannan tafiya suke ba yanzu sun bar zazzakiya to suna cewa sun bar zazzakiya sai na ce kun koma hamziya a ni kan ai baki na baya hailan magana balle a ina ina baki na sa hailan magana balle ya taimama sai dai alwala jike yake sharkaf saboda haka wanda ya karatu jama'a in kai mai karatu ne ka je ka samu waɗannan littattafai ga sunan na shi'a ne ka je ka karanta amma an cuce ka an barka ba na hau ba Saf ba balaga ba adam ba tafsiri ba hadisi ba fiqhu an barka kawai ka zama ɗan oda ma'ana sai dai a ce maka yi kaza sai ka yi to bar za sai ka yi amma da umarnin mai babu a littafi to kagan aka same ka haka to kenan kai ire-iren waɗannan maganganun ba yadda za ka iya komawa ka je ka duba su ba yadda za ka koma saboda tafiya ce ta 'yan daba kuma wannan sunan daga su hamza lawal ne su waɗancan 'yan daba ne su kuma waɗancan karatu suke yi don haka su sun san ciwon karatu in suka ga mai karatu Aishe shi yasa kuka ga malamai suke cewa duk yadda za ka yi ka nemi ilimi a wurin malamai domin za ka mutunta ilimi kuma za ka mutunta malamai amma baka nemi ilimi a hannun malamai ba san mutuncin ilimi ba san mutuncin malamai ba me zai biyo baya wulakanta ilimi da wulakanta malamai shine abin da suke yi malami ba komai bane a wurin yan shi'a saboda me saboda su ba karatu ce babba a ajanda su ba su yan daba ne to shine su su hamza lawal suka zo da karatu shine suka yi ta sa karatun a rediyon nagarta kuma kowa ya ji irin karatun na mandiki dai da sauransu na shi'a ko to Allah ya kiyaye gaskiya dai haka za ta yi ta halinta don haka ku je waɗannan maganganun jama'a duk daga littafan shi'a ne yake ɗakowa sai kuma ya ce aliyun radiyallahu anhu yuzawwiju wannan yuzawwiju ne kasara ce a ƙarƙashin eh, shadda ne yuzawwiju ibnatahu umma kulsumin binti fatimata min umar ibn al-khattabi aliyu Allah ya ƙara mishi yarda ya aurar da yashi mai suna ummu kulsum yar fatima ba ga umaru dan khattabi radiyallahu anhum ajma'in Allah ya kara musu yarda baki daya jama'a aliyu ya ɗauki ‘yar da Fatima ta haifa ya aura wa da Sayyidina Umar, Dan Allah na gaba, Aliyu zai Husaini, eh? ya danka ta ga na Umar ‘yan shi'a ku je ku yi nazarin karatun da ake ga muku ɗan rege wani magana ba fa a littattafan shi aka ɗauko ta ba na gashi a ƙasa ya ce littattafan sunna a cikin shi a gashi a ƙasa ya ce a duba furu alkafi alkafi fil furu ba alkafi fil usul ba kitab ne a duba littattafan aure Babu tazwiji ummu kulsum sunan ma babu yana babin auren ummu kulsum a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da shida wa kitabat da kuma kitabat talaqi littafin na cikin wani ainihin littafin babul mutawaffa anha zawjuha babin da ke bayani akan hukuncin matar da ta ya ba a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari ɗaya da ashirin da kunji waɗannan malamai na sha su ne suka ruwaito da ya gama kawo sai ya ce wa qablaha kafin waɗannan littattafan ma sun albayhaqi ya fi sunan kubra shi kuma malam sunna ne a ina a cikin mujalladi na bakwai shafi na sittin da uku musnaf na abdulrazak a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari da sittin da uku jama'a kun ji kenan a yi magana a ce littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza jama'a kun ji aliyu ya aurar da yar shi wadda fatima ta shiga sidna umar to me ya kuma akwai gaba tsakanin su babu gaba aliyu yadda a ce ba zai yiwu a ƙaunace shi ba sai ana kin babban sirikin shi umar ko ku aliyu duk da hankali ko ku kiya ce ko ku tirsa sai kuma sake cewa ali radiyallahu anhu yusmi aulahu bi isma'i ikhwanihi wa ahibbatihi fil ta'ala ga kuma sayyidina ali Allah ya kara shi bayan ya shi ya yan kuma masoyan shi cikin dinin daukar sarki sune abi bakr ne siddiq wa umar ibn al-khattab wa uthman ibn affan wa yusni alaihim radiyallahu anhum jami'an bayan ya sanya wa ƴaƴan shi yawa abubakar takwara yawa umar takwara yau Usmanu takwara sannan ya rinka yaban Abubakar da Umar da Usman a ina ka ɗauko wannan magana ga ta nan ce unzur kutub ansab ce ka duba littafan da ke kawo tarihi game da nasaba kamar wanne sai ce ka umdatu talibi libni umba wal ansabi lissam'ani yace duk ka duba waɗannan littattafan baki ɗaya za ka samu asalin waɗannan maganganun ga sunan aka ɗibo su sai sake cewa kala aliyun aliyu radiyallahu anhu Allah ya ƙara mai yarda ya ce wannan maganar da na Ali yake faɗi jama'a ku saurara daga nahjul balaga ma aka ɗauko ta yana faɗa wa jama'ar shi ne mabiyan shi yace laqad ra'aytu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Na ga sahabban manzon Allah haƙiƙa fama ara ahadan minkum yushbihuhu ban ga ko ɗaya daga cikin ku ku da ke da'awan mabiyana ne wanda ya kama da su ba domin laqad kanu yusbi'una shu'fan ghubran sukan ainihin waye gari jikinsu kansu yayi mutsu mutsu ba a taje shi ba jikinsu yayi busu busu da ƙura me yasa waqad batu sujjadan wa qiyama sun kwana suna sujuda suna tsayuwar sallah saboda haka sun waye gari mutsu mutsu saboda sun yi kata-kata da ibada sayyidina ali ya ce yurawihuna jibahahum suna aikatar da goshinsu wa junubahum da ɓangarorin jikinsu wa yakifuna ala mislil jamr suna tsayawa a tsaye suna sallah kama akan garwashi suke tsaye min zikri ma'adihim saboda tunanin makomansu rana alkiyama ka anna baina a ayunihim rakbun rakbul mi'za kai ka ce goshinsu da ke tsakanin idanuwansu kamar gwiwar akuya ce dubi gwiwar akuya yadda take kirti kirti ko to haka in ka shafa goshin habba manzon Allah Aliyu ya ce ka ji kamar gwiwa akuya ce me yasa min tuli sujudihim saboda dadewa a sujuda da suke goshin ya yi kanta kun gane kamar gwiwa akuya saboda tsawon sujuda da suke fi mahun fi wujuhihim min asari sujudi ko sai yake cewa idza zakarullaha naga waɗannan sahabbai na manzon Allah in suka ambaci Allah hamalat a'yunuhum sai idanuwan sai su ciko wa madu kama yamidu shajar sai ka ga ainihin wato suna kakkaɓewa. kamar yadda bishiya take kakkaɓewa yawmar rihil asib wato bishiya idan iska ta taso mai ƙarfi ya take yi zaga tana kakkaɓa tana layi ko to haka za ka ga ainihin wato suna kuka suna rangaji a cikin ainihin sallah kamar yadda bishiya take saboda tsoron Allah wannan magana ga ta mala yace a duba nahjal balagha littafin yace a duba nan to ta iya yiwa ka ce to amma me yasa kuka ɗauko littafin na hajjul balaga kuka yi hujja da shi littafin yana da inganci ne kun amince da shi ne sai malam ya ce wa kitabu na hajjul balaga shi littafin na hajjul balaga wa in kunna la na'taqidu sihhatan nasbihi ila ali radiyallahu anhu ko da ike ba ma kudurce ingancin danganta shi zuwa ga sayyidina ali illa anna hadha min babil ilzami sai dai wannan kuma daga cikin babin ilzami ne an lazimta musu ne ba dai sun ce sun yarda da littafin nahjul balaga ba amma suna zagin sahabban manzon Allah to shi Aliyu ga abin da yake faɗi na alheri game da sahabban a cikin littafin da suka yadda da shi ko kun fahimta jama'a yace wannan ilzami ne li shi'a min kutubihim daga littafin su ake lazimta musu hujja amma kutubi ahli sunna yace amma littattafan ahli sunna kuwa فهي مليئة من ذكر ثناء علي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة الشيخين كلتفن أهل السنة أتكسك da ambaton alheri da sayyidina Ali yake wa sahabban manzon Allah musamman Abubakar da Umar sai ce wanzur misalan ala zalika ko ma azkuruhu an Abi Bakrin wa Umar fi tarjamatihima yace ga misali ka je ka duba abubuwan da zan ambato maka irin alheran da Aliyu yake faɗi game da Abubakar da Umar yace ka duba a cikin wannan littafin da muke karantawa a can wajen tarihin Abubakar da Umar zaka ji kalmomin yabo na alheri da Aliyu yayi waɗanda suka zo a cikin jafan Ahli sunna yanzu kenan wannan ya nuna waɗannan maganganu sun dace da maganganun da Allah ya siffanta sahabbai da su sun dace da siffofin da manzon Allah ya siffanta sahabbai da su ka samu wani yanzu yana suka kuma da sunan ɗan shi'a ne ya ce to kai wannan addinin zuwa kake addinin yahudu kake yi gashi nan sai yake cewa wali aliyin min alwaladi aliyu yana da ‘ya'ya waɗanda maza ne daga cikinsu akwai abubakrin wa umar wa usman duk aliyu yana da waɗannan ‘ya'yan kutilu ma'al husaini kuma an kashe su ne tare da sayyidina husain fi taf da aka je aka kashe su a taf za mu zo mu yi magana dangane da kisan sai na Husaini a ina aka kashe shi wa ya kashe shi yaya aka kashe shi tare da suwa to har da ƴaƴan sayyidina Ali aka kashe shi ƴaƴan masu suna Abubakar da Umar da Usman yanzu tsakani da Allah idan mutanen mu ne na sunna suka tashi kashe Husaini za su kashe kuma takwarorin Abubakar da Umar in abun kungiyanci ne za ku karanta a cikin littafin nan tun kafin mu je za ku ga 'yan shi'ar aliyu su ne suka kashe waɗannan daga cikin gillin da suke suna jin haushin waɗannan 'ya'yan dan mai abu aliyu ya sanya musu sunayen manya-manyan sahabbai Dan haka da suka zo kashe husaini sai suka haɗa hadda su jama'a za ku ji tarihi garan dangan gariya fa saɓanin duk wannan hayaniya da kuke ji kuma wannan darasin na tarihi fa revolution din da zai ba wai akan waɗannan yan shi'a da waɗannan yahuda da orientalist ba har malaman nan na ahlus suna da suke jawo muku tarihohin nan na ƙarya da tatsuniyoyi kunne ya girmi kaka tun ana wa'azi shekara talatin kake jin ai manzo Allah ya je yana yawo a daji sai ga wata tsohuwa ta ɗauko ice tana cikin tafiya sai kama mata ya karɓe ta bayan ta sai ta ce yaro zo kai na ga mutumin kirki ne kaji kaji kaji wani yaro fitinin ne sai ce ai baba ni ne shi a ina kuka samu wannan da isnadi ƙarya kuke yi sai kun ci wuta sai ku tuba suna nan mal'a a cikin ku kun sassaka su tatsuniyoyi da bankaura kuna ta kawo su na shirme tunda aka ce tarihi za a karantar da ku kuma tarihin nagari to lalle waɗannan kisoshi sun kaɗe Allah ya taimaka gashi malam yake cewa wa umar min alko ma'amurai min almu'ammarina min almu'ammarina gashi nan sai ce ainihin wato ko eh. ka duba littafin biharul anwar a cikin mujalladi na 42 shafi na 74 ko wa shajaratu zakiya da kuma littafin a shajaratu zakiya fil ansabi duk wannan littafan shi'a ne a shafi na ɗari da sha uku? dukkansu sun tabbatar da me sun tabbatar da cewa waɗannan sunaye sayyidina Ali ya ɗibi sunayen Abubakar da Umar da Uthman ya sanya wa ƴaƴan shi na cikin shi ko ku tirsasa shi za a yi tirsasa shi za a yi daga cikin waɗannan ƴaƴan ma akwai waɗanda bayan sayyidina Abubakar da Umar ne sun rasu aka haife su amma saboda ƙaunar ta sayyidina Abubakar da Umar tana cikin zuciyar Aliyu ya ɗibi sunan ‘ya'yan shi ya sanya musu bayan su sun mutu balle ma a ce suna da rai ne ya yi irin abin nan ne da ake cewa mujamala sai ka ɗauki kai kana minista sai a yi maka haihuwa sai ka sa sunan shugaban ƙasa don neman me don neman zulfa don neman kusanci ko to sayyidina abubakar ɗin ma da umar ba sa duniya amma aliyu ya ɗibi sunan ƴaƴayen shi ya sa musu saboda me akwai ƙaunar suna da rai ko bayan sun mutu wa ni kama zakartu fi awwal alkitab kuntu uqaddimu rijlan wa uakhiru ni dinnan kamar yadda na faɗi a farkon littafin nan sadda na yunkura zan yi rubutu game da tarihin nan tare da cewa wannan malamin fa jama'a masters yake da shi a cikin harkar tarihi a sadda wannan rubutun amma yake cewa sadda zai wannan rubutun yana miƙa wata kafar yana ja da wata ma'ana yana yana tantama hatta ra'aitu anna min al-maslahati an aktuba fi hadha al-mawdu' bima yassara Allah ta'ala Sai na ga cewa ai ba komi yana daga cikin maslaha alheri ne in zauna in yi rubutu akan wannan matsala ta tarihi wa zalika na yi haka ne kuwa da stisharati man athiqu bihi min ahli ilmi bayan da na nemi shawara a wurin waɗanda na amintu da su daga cikin malamai ma kana min haƙƙin fa min Allah ta'ala don haka abin duk da aka gani daidai a cikin wannan littafi daga Allah ne wa ma kana ghaira zalika fa min nafsi wa shaytan abin duk da aka gani kuma sabanin abin da yake daidai to wannan ba daga Allah bane ni ne ne wannan kuskure kuma shaytan ne yasa abin da kuma nake roƙo Allah ya gafarta mini haka tsarin malamai yake a wajen rubutu jama'a kun ji fa har yanzu ba a fara littafin ba dinnan muqaddima ake fa sai ce wa sa'atanawalu fi hadha al bahsi fatratan zamaniyatan min ahammil fatarati fi tarihi na tsawil a cikin wannan ainihin bahasi da zan yi bincike da zan yi zan ainihin tattaɓa ko zan tattauna game da ainihin lokacin nan ne na zamani mai muhimmanci daga cikin zamunan tarihin mu mai tsawo وهي ما بين وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى إحدى وستين من الهجرة النبوية المباركة shine daga sadda manzon Allah ya rasu zuwa shekara ta 61 ta hijira annabi mai albarka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad qasamtu alkitaba ila muqaddima wa salasati abwab na kasafta littafin zuwa ga akwai muqaddima da kuma babuka guda uku wannan shi nuna maka this is an academic research yana gabatar maka da shine with a research methodology process yaya ake bincike ba kawai ka zo kana rubutu gaba na warware baya baka da kan gado ko kuma ka zo wa'azi wai mutum ya zo har ya zauna a wurin wa'azi bai san abin da zai wa'azi a kai ba sai ya zo ya zauna dan abin da ya ji wanda ya gabatar shine shi kuma zai samu wasu kalmomi a nan sai ta kame kame don haka ya sunan wa'azin babu sunan wa'azin kamata ya za ka yi wa'azi ya sunan wa'azin me za ka tattauna dan matsaloli ne na ilimi amma irin wannan wa'azi kawai kun ga mutum ya zo mashin ɗin shi ya yi faci a gefen masallacin ku ya tsaya a nemi mishi faci an yi sallah azhar to Allah gafarta mala ai mana wa'azi ku gyara mishi mashin ɗin shi ya tafi anguwarsu yana cikin preja mashin ya yi faci bai kai cefane da wuri ba kawai ya yi sallah azhar kawai sai ka ji wani ma dan karambani fa ba ma dan rashin ladabi ba zai nemi izinin malamin ba kawai sai miƙe ya ce jama'a mun yi wani babban bako saboda haka zai tashi al'ala gafarta malam bismillah haka na taɓa wasu a gombe jama'a kawai na je mota ta ta yi nok fa ina gudu zan tafi abuja zan je in haɗa business ina mota ta yi nok a akko malam na je kawai na kwana a gombe ina fama da pressure na matsa bakaniki a sauri a ɗora sabon inji fa gari ya waye in je in haɗa harkokina kawai shi kenan wai an zo wai algafa ta malam kaza kaza ni ce ni ce eh na ce kai ka san ni ce eh. na ce to kai ƙarya na ce ba albani bane na ce a ƙarya kake yi sai mamaki to wa ya sa shi ƙayyayen babu ladabi a cikin tsarin mutanen mu gaba ɗaya kawai kana fama da wani humudi a cikin zuciyarka ko a kanka kawai sai ya zo a ce maka wai tashi kai wa'azi wa'azi shirya shi ake jama'a za a yi wa'azi ranar kaza ga watan kaza daga karfe kaza zuwa kaza akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza sai a zo a yi wa'azi na ilimi amma kawai jama'a mutum ya zo kawai sai ku ga kuma kawai malaman alfahari suke da haka wai su ba sa yin lesson plan ba sa lecture plan ba sa topic ba sa komai wai kawai zuwa zai tsaya gaban microphone ya ta surutu ya ta surutu this is not academic don haka dole ne ku ilmantar da tsarin ku yanzu a tsarin ilimi yake nuna mana ya kira wannan rubutun nashi bahasi bincike ne ya je yayo don ba gwaninta ba ce wai shi da ka zai ta wa'azin to da ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan dan haka sai ya zama babu reference ko kuma in ta kure reference na ƙarya in ka ɗauko ka ce mishi to malam ga littafin nan na ji ka faɗa zai ce ni ma ban taba ganin littafin ba wallahi al'azim wani ya taba mana wa'azi a anguwar mu annan kofar gida Alhaji Usman mai agogo yace sunan darimi sai kawai sai na je na dauko sunan darimi kusa da gidanmu ne na ce mishi malam ka ga littafin don Allah ina wannan magana take sai yace ya rantse da Allah cewa bai taba ganin sunan darimi ba wallahi azim kuma dukkan ku kun san shi da zan ambaci sunan shi to me amfanin irin wannan jama'a me amfanin irin wannan da hakan za ka yi wa'azi a rinka baka lokaci ka je ka shirya dan ka zo ka gabatar da abin da bayan shekara talatin ba za ka zo ka ce ai ka gane abubuwan da ka faɗa ba daidai ba ne amma kawai an tare ka ka zo kana ta kame kame bayan shekara biyu ma in ka je kai karatu sai ka ce duk abubuwan da ka faɗi ka gane ba haka ba ne saboda dama ba a baka lokaci ka je kayan research ba to kuma shi ne abin da nake faɗi saboda galibi mutane ba su koyi ilimi ne a hannun malamai ba in ba haka ba in ka koyi ilimi a hannun malami bayan ya koya maka karatu about to graduate you sai koya maka research methodology za ka ga duk mutumin da ya kusa gama jami'a ko diploma ne ko nce ne ko wane ne sai a ce ana so ya rubuta project za a koya mishi ya ake rubuta kaza ya ake rubuta kaza ya ake rubuta kaza ya je ya rubuto chaptoci guda tara sai a ce an soke guda shida saboda me saboda a nunar da shi ya iya ya nuna don kai ya fita ya zama bad ambassador to the institute Allah ya taimake mu Malam ya ce ya kasafta wannan littafin nashi zuwa ga muqaddima da kuma babuka guda uku ammal muqaddimatu ita muqaddimar fa zakartu fiha salasata maqasid muhimma sai na ambaci abubuwa guda uku manufofi guda uku waɗanda suke masu muhimmanci al-maqsadul awwal manufar farko ita ce kaifiyatu qira'ati tarikh rigiji gabji kaji ma wai ba ma rubuta tarihi ba yaya ma ake karanta tarihin zai koya maka yaya ake karatun tarihi yanzu nan galibi littafan tarihi ne na zo da su waɗanda galibi in magana ta kama za mu magana a yau ko a gobe insha Allah galibi su ne yan bokon ƙasar nan da yan bokon yammacin Afirka suke dogaro da su su ne ire-iren littafan da ake ishara a jiya waɗanda suka rubuta su Yahudawa ne da Kiristoci da kuma musulmi jahilai waɗanda ba san komai a cikin addinin musulunci ba don haka sai kai ta ganin tatsuniya da shirme amma duk gashi sun rubuta da turanci sannan wanda ya je waye islamic studies kuma wannan za a koya mai idan ya dawo shi kuma zai karantar da yara a sakandare wai wannan abin zai koyar sai a waye gari gaba ɗaya an raba mu da hakikanin addinin musulunci don haka ahlus sunna ku ci na daɗe ina faɗin wannan magana cewa ya kamata ahlus sunna su dawo cikin taitayinsu wai waɗanne irin makarantu muke tura 'ya'yanmu na naziri waɗanne irin makarantu ne ke karantar da 'ya'yanmu a firamare waɗanne irin makarantun sakandare ne suke karantar da 'ya'yanmu a ina ne 'ya'yanmu da ƙannanmu suke diploma a ina ne ake samun digiri shin ire-iren wannan karatun na secondary school da irin wannan diplomar da digiri ɗin na musulunci irin su ne karatun musuluncin da muke nufi waɗanda za su kai mu tudun mun tsira gaskiya ba irinsu ba ne akwai buƙatar a zauna a shirya wani sabon curriculum a tsara sabon syllabus a zauna a karantar da al'ummar da su za su ɗabbaƙar da wannan saboda haka tuntun nake cewa amma ahli sunna sai ba su gane wannan maganar ba amma alhamdulillah tunda Allah azurta mu da kuɗi mu yanzu zamu yi kuma mu yi da gwargwadon ikon mu ne in ya so idan mutane suka ga menene ake nufi in ba haka ba jama'a wallahi na fi shekara ashirin da wannan tunanin har wani lokacin na kwanta sai in ce wai ahli sunna wai waɗannan makarantu na haya islam da suka tura 'ya'yansu ake karantar da 'ya'yansu da waɗannan FCEs da waɗannan universities da ake karantar da mutane Arabic and Islamic studies wanda ake cewa ai karatu na addini waɗannan su ne irin makarantun da ake cewa haihata haihata waɗannan kawai ala illa ta kun ibilun fami izani in baka samu naman raƙumi ba sai ka ci da. kawai don haka ba za mu ce kar ku je su ba amma mai ruɗani da abubuwan da ke cikinsu yana da yawa ai wai da nake cewa na dawo zariya zan zo zauna dan karantawa mutane suna ganin karamin assignment ne a kaina ba karamin assignment bane abu ne manufa ce da nake da ita wadda ta fi shekara goma sha biyar ina rubutu a kanta ina cewa kuma tun da Allah ya haɗa mu da marowatan masu kuɗi a garin waɗanda za su gina mana inda za mu ɗabbaka abin da muka je muka kashe rayuwar mu muka karantar Allah ya azurta mu sai gashi Allah ya azurta mu alhamdulillah amma jama'a in ba haka ba wallahi azimi irin wannan manufar na faɗe ta kyas a cikin kasar ɗin a hakamul jana'iz mutum bai taɓa gani na ba ya je ɗauke ta ya ɗabbaƙa ta a garin su yi musu azuzuwa guda ashirin da shida to the international standard gini aka yi musu ko ina ka je ginin yayi a duniya a ƙauye ya je gina musu makaranta aji ashirin da shida sai bayan da ya gina makarantar sannan ya nemi ma ya sanni sannan aka zauna ake tsara yaya za a cimma wannan manufar duk garin da kaje sai kaje a nan Kaduna wallahi yau wata uku na ga wata mata sai ta ce malam ka zo mu je ka ga makaranta ta shawarwarinka ne kasusuwanka ne ne ta ji sai in zauna ina rubuta tana nan to ka zo tun da kai ne ka samar da abin nan din har yau ma ban samu lokaci na je na ga makarantar ba amma a nan ga masu kuɗi muna da su su gina mana makarantar mu ɗabbaƙa mu karantar da 'ya'yansu fa wannan tunanin tun ban yi auren fari ba nake yin shi ba wai ƴaƴana balle a ce yana yi ne dan amfanin ƴaƴan shi amma sai suka kasa fahimta duk sanda aka kawo magana tunanin su shine yana son ne a gina shi ya daga yana son ne a gina shi ya daga to Allah ya gina abin shi ba shi kenan ba amma jama'a fa how za a ce dan ahlus sunna ya tafi ana koya mishi irin wannan syllabus a diploma ko a NCE ko a degree wanda syllabus ne na fada da musulunci ake koya mishi in kai baka sani ba sadda duk muka yi waɗannan karatutukan jama'a da yake zagewa muke muna karatu sannan muna tafiya wurin malamai da suka amsa suna na sunna suna karantar da mu muka da ana laccafa magana lecturer zai faɗi kana ɗaga hannu sai ya ce a kai yayi banin naka daga magana har kai graduating ya haramta maka magana wai kai yo me yasa jami'a wurin yanci ce ya barka kai magana mana yana karantar da kai islamic studies yana karantar da kai islamic law yana karantar da kai the history of islam me yasa ba za ka yi magana ba saboda me saboda ya san wani gurbataccen abu ne da yake faɗi wanda in kai gyara a kai ya rage mai ko ya karɓa girman shi ya karu shi kuma bai son girma ta irin wannan halin ko kuma ya ki karbe ɗalibai su gane huhun ma a huni na haka lokacin sai mu ta tara ɗalibai muna group studies sai mu ce kun ga wannan laccar da aka yi mana yau kun ga shirme ce karanta nan karanta nan to yanzu abin da zaka ce ɗalibai nawa ne suke dirasa islamiyya yanzu a jami'ar bayero da dan fodiyo da sokoto da maiduguri da ina ne waɗanda ba su da kwakwalwar gane haka haka ake ba su wannan shurɓaguwar su kuma su je suna bayar da ita kenan ashe ahli sunna suna da buƙatar su samar da makaranta nazari and primary shi sa wannan project da nake cewa wai ina da shi na gine-gine mutane suna ganin ƙaramin project ne na rantse da Allah idan ina da dala biliyan so biliyan kai ka ce trial kai ka ce malala gashin tinkiya ba iyaka wallahi duk a wannan project din zai tafi saboda abu ne muke so jama'a Zaria ta amsa sunanta da aka ce Zariya birnin ilimi ka zo ka sami ilimi qualitative ilimi din yadda duk inda ka je duniya zaka fuskanci duniya eh ka karantu abin da suka yi a ƙasar indiya kenan su al'allamatu dihlawi yau shekara ɗari da tara ana cewa abin ba zai yiwu ba suka ce a wurin Allah ne sai gashi yanzu suna da aljami'atu salafiyya jami'ar da take graduating komai haka in muka kawo nan tunanin sai a ce yaushe zai yiwu ba zai yiwu ba sai gashi nan mu din sai Allah ya nufin jaraba mu don abin da nake cewa kenan jarabawa ce da Allah ya tayi sai danno mana kuɗin ya gato da gaske ne ko kuwa za ku je ku yi ta gina manya-manyan gidaje kuma jarabawa ce duk abin da ka faɗa wa Allah Allah zai jaraba ka annabi yakubu Allah bai jaraba shi akan kuɗi ba sai jarabce shi akan yaya to mu kuma da muke cewa da muna da kuɗi da mun yi kaza sai Allah ya ce to ga kuɗin nan ku yi mu gani to kuma sai muke roƙon Allah ya sa mu iya cinye jarabawar amma jama'a ya kamata mu gane rayuwar 'ya'yanmu da mustaqbalin ahli sunna yana cikin haɗari a bisa yadda wannan gurguwar tafiyar take tafiya sai ka je ka ga ɗan ahli sunna ya gama secondary school ta musulunci amma ilimin da ake buƙatar shi ya samu a musulunce bai same shi ba me yasa saboda wani gurɓataccen curriculum ne da syllabus ya graduating din shi duk da sunan haka muke fama da su to amma ba laifin kansu ba ne ba a shirya musu yanayi ba ne ran nan nake gaya muku ok mun samu fili yanzu na darul hadis a kaduna mun je muna nema abuja ok an ba mu approval za mu samu sai wani yana cewa to kana ta tara fili har yanzu ba a gina ko ɗaya ba sai na ce ba komai in muka tara filayen muka mutu in mu da magadanmu suka taso ɗalibai su yanzu me za su yi gini su yanzu ba su da matsalar mu yanzu da an samu mana da filin da me za mu yanzu foundation ne gashi can jama'a foundation na makarantar can fa kawai azuzuwa nawa ne azuzuwa shida ne a miliyan shida dubu talatin ne babu yanzu me kake tunani idan da muna da filin wannan miliyan shidan da waɗannan kuɗin da aka sai filin ba ɗora za a yi gini ba saboda haka abin da nake nuna mana jama'a ƙalubale ne mai girma a kanmu shi yasa duk waɗannan da za a zo a hamala ana son je kai wa'azi a dama turu ai wani ana ai mu yanzu abin da ya dame mu tukuna zariyan ta nunan ne ku duba yanzu nan rumfa kwano ce fa muke wannan karatun a ciki ko ba rumfa kwano ba ce nan ma rumfa kwano ce rumfa kwano ce ko ba haka ba ba mu da standard hall tafi masallacinmu na muci aka gani masallaci ne tun na gargajiya irin na da aka yi ta cin ɗakuna aka yi ta cin ɗakuna aka yi ta cin ɗakuna haka ne ko ba haka ba abin da ake cewa tafi mai duguri ka je ka gani ka je ka ga mutum ɗaya a cikin wata uku sai gina musu narkeken masallaci da azuzuwa hamsin sai kira su ya ce gashi nan na baku ustaz a dai ci gaba da uwata ta mutu a rinka mata addu'a na gode Allah ramma na gode Allah ramma shikenan ku je maiduguri ku gani jama'a makarantu nawa ne a maiduguri duk wanda ya gamo jami'ar islamiyya ya dawo yana da wadatacciyar makaranta da yake karantarwa da masallaci da sauransu to saboda haka jama'a addu'a za mu ci gaba da yi Allah ya tabbatar da diga mu kuma Allah ya ƙara mana kuɗi da karatu to shikenan eh shine ma yake cewa al-maqsadul awwal kayfiyatu qira'ati tarikh malam zai magana dangane da yadda ake karatun tarihi al-maqsadus sani liman naqra'u fi tarikh gawa za mu karanta wa tarihin abin da yake magana littafin wa ya kamata mu karanta a cikin tarihin al-maqsadus salis manufa ta uku wasa'ilul ikhbariyyin fi tashwihi tarikh hanyoyin da 'yan shafa labari shuni suke bi wajen gurɓata tarihi al na su ne waɗanda suke ɗibo labarai ba tare da wata manufa ba sai don rikici kawai to wata hanya suke bi waɗanne irin hanyoyi suke bi wajen shawwa wajen gurɓata tarihi kaga wannan za ka ɗibi ilimi a ƙarƙashin wannan babu mai ɗimbin yawa yaya suke bi suke gurɓata tarihi shine na gaya muku akwai inda in ta kai ta komo sai su ce to a ƙaryata mutum kaza don in ba a karyata kaza ba an ce wane ma ba a yi shi a tarihi ba kun san sai da 'yan shi'a suka kai suna neman su ce wai abu huraira ma dubarudu ne ba a yi shi ba ba wata shakhsiya there wasn't any personality in the person of abu huraira in the islamic history sai da suka kai suna faɗin haka saboda sun ga hadisan na abu huraira in ma aka bar hadisan da abu hurairan a tarihi to raddin ma ba zai yiwu ba sai suka ce ai musun ma abu hurairan a ce ba abu huraira duk waɗannan na daga cikin hanyoyin wa ammal babul awwal yace babin farko fasarratu fihi al ahdath at tarihiyya min wafati nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila sanati ko 61 min al hijrat an nabawiyya yace a cikin babin farko zan kwararo irin rigingimun tarihi da suka faru wato mas'alolin tarihi da suka faru daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 ta hijira wa kad zakartu al ahdath al muhimma fi hadhihi al fatra yace a wannan dan lokacin wato wannan lokacin daga rasuwar annabi zuwa shekara ta 61 na ambaci mas'aloli masu muhimmanci ne waɗanda suka faru amma sai ce bil asani da sahiha da isnadodi ingantattu waɗanda mutanen kirki suka ba da labari qadral mustafa da gwargwadon iya iyawata ma'at tambihi ne ina kawo faɗakarwa ala ba'dil qisas akan wasu kissoshi na labarai almazko almuzawwara waɗanda aka ƙirƙire su aka faɗe su wal abatil da kuma maganganun banza yana yana kawo tarihin kuma sai rinka ce maka a ƙarƙashin wannan matsala amma fa an ce kaza sai ka ji wata magana ce wadda kai da akanta kanta aka gine ka a haya islam sai ka ji ya ce maka karya ce akwai aiki fa Allahi al'azimi akwai aiki har haya islam nan sai mun gina ta ku ga a zo a sa syllabus da ikon Allah wanda syllabus ne wanda zai karantar da kai ka gama haya islam ɗin da in ka tafi wani wuri sai an ce digiri ne da kai amma yanzu jama'a ga wani karamin kalubale duk haya islam za ga ana karantar da mandiki amma je ka samu shi malamin mandikin tukuna shi ya iya mandikin kuma ka tambayi ɗalibin ka ce akwai ɗalibin da ke fahimtar mandikin nan shekara ashirin da biyar ashirin da takwas da ake karantar da yisa hujima a mandiki wanda shine littafi ma mai daɗi a cikin mandikin shi ma ba a fahimta balle yanzu ka ji ana wani al-mantiqul wadih ƙarya ne babu wani wuduhi wa ammal babu sani ya ce babi na biyu fatanawaltu fihi a adalatin sahaba na tattauna mas'ala akan adalcin sahabbai cewa sahabbai mutanen kirki ne mustadillan bil kitabi sunna ina mai kafa hujja da qur'ani da sunna ma'a zikri ahammi shubuhatin lati'u usirat haulahum ne ina ambatan mafi girma ko mafi muhimmancin shubuhohin da aka rinka tayarwa a tsakankanin sahabbai sai ana tayar da shubuhi matsala za sai a ce ai za ka za sai ka ji an ta da wata shubuha a wurin wa bayanin haƙƙi fihi da kuma bayanin gaskiya game da wannan matsala yaya haƙi fiha yaya abin ya faru sai malamin ya fito maka da gaskiya wa ammal babu salis babi na uku fa fatanawaltu fihi qadiyatul khilafa sai na tattauna matsala ta khilafa shugabancin abubakar da umar da usmanu da aliyu da muawiya da wane ne duka فذكرت أدلة الشيعة بالتفصيل على أولوية علي ابن أبي طالب ابن أبي طالب بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان yace sai na ambaci dalilan shi'a dalla dalla waɗanda suke ganin cewa wai da waɗannan dalilan ne aliyu ya fi cancanta da ya zama khalifa fiye da abubakar da umar da usman wana kashtuha kuma na bi na tattauna waɗannan dalilan ilmi niqashan ilmiyan tattaunawa ta ilimi daƙiƙan ƙeƙe da ƙeƙe wadda la kad la duhu fi ghairi hadha kitab wadda da kyar ka same ta in ba a wannan littafin ba wani littafi da ba wannan ba da kyar ka same ta wala aqulu hadha min babil ijabi wannan ba ina faɗi ne wai dan ina nuna ji da kai ba bal min babi wa amma bi ni'mati rabbika haddis yace na dubi babin da Allah ke cewa ni'imar ubangijin ka bayyana ta suratu duha aya ta 11 hadha wannan kenan wa as'alullaha al-aliyyal qadir ina roƙon Allah maɗaukaki mai iko an ya ja'ala hadha al-amala khalisan liwajhihil karim Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ainihin wato aiki ya zama na fuskanci fuska Allah ne mai girma innahu waliyu zalika Allah maɗaukakin sarki shine majibincin wannan ainihin wato al'amari da muke fata wato Allah yana da ikon ya ba mu lada akan wannan wal qadir alaihi kuma Allah yana da iko akan haka wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin ƙarshen abin da muke faɗi na rufe addu'ar mu muna cewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wane ne ya rubuta wannan muƙaddima da littafi shine Uthman ibn Muhammadin al-Khamis ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil Ya yace Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya kuma ainihin wato gafartawa iyayen shi da sauran musulmi baki ɗaya. sai ya ainihin shimfiɗo wasu baitoci na waka yana cewa billahi ya qari an kutubi wa sami'ha asbil alaiha rida alhikami wal karami wastur bi lutfika ma talqahu min khata'i ko aw aslihanhu ko tusib tusib in tusab eh, tusab in kunta za fahami fakam jawadin kaba wa sabqi adatuhu wa kam hisamin na ba'awa da zu sulami wa kulluna ya akhi khatta'u zu zalali wal uzru yaqbaluhu dhul fadli washiyami yace ya qari'an billahi ya qari'an kutubi ya kai mai karanta littattafai na ina gama ka da Allah wa sami'aha ya kai wanda yake saurare sanda ake karanta littattafai na asbil alaiha rida alhikami wal karami ka lulluɓa riga ta ainihin wato hikima da kuma karamci kai ya zama kana karanta littafi dai kawai don ka ga sharri ka ga mugun abu ka ga kuskure wastur bi lutfika ma talqahu min khata'i duk abin da ka gani na kuskure to cikin tausasawa ka sai kai kokarin suturta asirin wannan kuskure au aslihanhu ko kuma kai kokarin gyara wannan kuskure tufaf sai a baka lada in kunta za in dai kai mai fahimta ne fakam jawabin ka ba yoso nawa ake samun gwarzo wanda yake ainihin wato yakan yi kuskure wa sabqu adatuhu a halin kuma tsere ne al'adar shi wato mutumin da duk sanda aka yi tsere sai ya wuce to amma wata ran kuma sai a ga yayi tuntube ai yana faruwa da haka ko gwarzo kuma sai a ga ya faɗi wata ran wa kam hisam ko wa kam haka ne wa kam nabin eh e wa kam hisamin naba aw ada sulami haka kuma so da yawa akan samu ainihin wato wanda yake wato abin da yake so ya ce a wannan ainihin dangon wakar shine so da dama akan samu mutumin da yake wato mai kuskure ne wanda in yayi kuskure Allah ya rufa mai asiri sakamakon rufe asirin da shi ma yake wani wa kulluna ya akhi yace dukkanmu ya kai dan uwana khaffa masu kuskure ne zu kuskure kuma wanda yake zama akwai laifi a cikin shi ko kuma mai barna mai yawa a ciki wal uzru yaqbaluhu dhul fadli washiyabi amma shi mai falala mai kunya to yana karban uzuri kullum uzuri yake duba mun yi bayanin waɗannan irin abubuwan ajiya ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to da yake muna da sauran lokaci har yanzu sai mu ce malam ya ce maqasid muhimma baina yadayi tarikh ga manufofi masu muhimmanci ainihin wato waɗanda za su sha gaban ko kuma waɗanda za su zama kafin a fara karatun tarihi kafin tarihi al-maqsad awwal kaifa naqra'u tarikh manufa farko yaya za mu karanta tarihi al-maqsad thani manufa ta biyu liman naqra'u tarikh littafin tarihin wa ya kamata mu karanta al-maqsad thalith manufa ta uku wasailul ikhbariyina fi tashwihi at hanyoyin da masu ainihin wato ba da labarai suke bi wajen gurɓata tarihi tamhidun ga shimfiɗa inna min a'azami akazibi tarih daga cikin ƙarya mafi girma daga cikin ƙarerayin da aka yi a tarihi za'amu za'imina riyawar da masu riya ƙarya suka riya cewa anna ashaba rasulillah wai sahabban manzon Allah kanu yudmiruna al'adawata li ba'dihim ba'da suna ƙulla ƙiyayya da gaba ga junansu wannan na daga cikin ƙarya mafi girma daga cikin ƙarerai mafi girma da suka faru a tarihi jama'a kun ji haka duk inda ka ji wani yana ƙoƙarin baka labarin da ke nuna sahabbai sun rayu cikin ƙarya ne ai sun rayu cikin ƙiyayya ne amma wai suna ɓoyewa to zai ka ce wannan ita ce the lie of the century ba a taɓa ƙarya a wannan zamanin irin wannan ƙaryar ba wa haza batilu ne ce wannan magana ce ta banza wa ba'idun kuma magana ce nesa kullal bu'di amma yafsahu ko amma yufsihu bihi qaulullahi ta'ala lahu maganar da Allah yake fitowa ƙarare yake faɗi to wancan magana ta yi nisa daga gare ta me Allah yake cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku sahabbai ku ne al'umma mafi alheri waɗanda da aka halicce ku sai aka fito da ku ga mutane don ku amfani mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa watan hauna anil munkari kuma kuna hana mummuna wa tu'minuna billahi gashi kuma kun yarda da Allah yanzu mutanen da Allah ya ba da shaida irin wannan a kansu sai ka ce gaba ɗaya rayuwarsu a cikin ƙiyayya suka rayu jama'a wannan maganar ta yi karo da magana Allah ko bace ba ta yi to kun ga sai a fara ɗabbaka usulun tarihi duk maganar da aka faɗi a tarihi ka gwada ta da magana Allah kaga ta saba sai ka ce ita maganar ta banza ce maganar Allah ce gaskiya wa qawlu rasulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa khairun nasi qarni mutanen da suka fi kowaɗanne alheri su ne mutane na da na rayu da su bukhari ya ruwaito wannan hadisi a babu fada'ili ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama lamba hadisi ta 3651 mala yace wa inna min ghurbatil islam ba'da al-qurun al-thalathati al-mufaddala na daga cikin bakuncin da musulunci ya gani bayan karnuka guda uku masu falala ɗin nan an zahara kuttabun an zahara kuttabun idda aka ga wasu marubuta sun bayyana shawwahu tariha waɗanda suka ruɗa tarihin musulunci wa harrafuhu suka sauya shi wa khalaful haqqa suka saba wa gaskiya wa aduhu kuma suka yi gaba da gaskiya fa za'amu suka riya cewa anna ashaba rasulillah lam yakunu ikhwanan fillahi wai sahabban manzon Allah da dai ba su taɓa kasancewa ‘yan uwan juna a cikin addinin Allah ba. Walam ya kunu ruhama a bainahu kuma wai ba su taɓa kasancewa masu tausayin juna a tsakaninsu ba, wa inna ma kanu a ada sun kasance maƙiyan juna ne, yal'anu ba'aduhum ba'ada sashin suna tsine wa sashe wa yamkuru ba'aduhum ba'ada bi ba'adin kuma wai sashensu su ne wa juna makirci ne wa yunafiqu ba'dhum ba'dha sashin su ne wa sashi munafinci sashi na munafintan munafinci wa yata'amaru ba'dhum ala ba'd kuma kullum wani sashin su suna shirin wani mugun abu ne akan ainihin junansu bagyan saboda bakar kiyayya wa'ada wa udwanan da kuma gaba wattiba'an lid-dunya wal hawa da kuma bin duniya da son zuciya wannan maganar da aka faɗi jama'a magana ce wadda yake ta saba wa magana Allah ɗari bisa ɗari to ina son ku gane jama'a kun ji yadda malamin ne ya shiryo maganar nan wallahi al'azim dukkan ba yahude mustashriki ko kirista ko ɗan shi'a abin da ya kudurce kenan So da haka kullum ka ga ɗan shi'a a cikin bakar zuciya yake gaba da yan uwan shi musulmi da shi an yi tarbiyyar shi cewa haka dama sahabban ma suka rayu haka duk inda ka gaba yahude kullun cikin nunkufurci yake to duk kuma inda ka gansu sun haɗu to ba suna haɗuwa bane akan yaya za su jawo wa kansu wani alheri a'a yaya za su yi wa kaza ma kirci yaya za su bullo wasu wane ya za su yi wasu wane kaza kullum aikin kenan saboda me saboda a iyakar abin da su suka fassara tarihin shine waɗannan maganganun da kuka ji cewa haka su ma sahabban suka rayu amma dan Allah yanzu kai da ka karanta Qur'ani ka kai izu goma ka karanta suratu Muhammad ka karanta suratul Fatih tsakaninka da Allah kana da ayoyi waɗanda Allah ya yabi annabi da sahabbai cewa suna da tausayin juna suna ƙaunar juna zaka ka gan su cikin sallah suna ruku'u da sujuda har ma suna da alama wadda ta zame musu tambari ta baki ɗaya to sai wani ya zo ya ce a'a yadda Allah ne ya faɗa ba haka bane a zuciyarsu kin juna suke yi to yanzu Allah bai san abin da ke zuciyarsu ba kenan ya bada labarin waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye sai malam yake cewa wala amrullahi ina rantsuwa da Allah kazabu ƙarya suka yi waja'u bi ifkin azim ƙarya ce mai girma suka zo da ita wa buhtanun mubin sannan kuma wato kirkira ne wanda yake bayyananne domin kuwa laqad kana Abu Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abu Ubaida wa Aisha wa Fatima wa ghairuhum min as-sabiqin wa sahaba ko al-mayamin ambala wa athhara min an yaqa minhum shay'un min zalika waɗannan sahabban tun daga abubakar da umar da usman da aliyu da talha da zubair da abu ubaida da aisha da fatima da ma waɗansunsu daga cikin waɗannan sahabbai waɗanda suka shiga musulunci da ɗimi-ɗimi da waɗannan sahabbai mutanen kirki sun fi ƙarfi a ce wai sun faru sun samu kansu a irin waɗancan siffofi da aka siffanta su haɓakarsu da tsarkinsu ya fi ƙarfin a ce haka wa kanat banu hashim wa banu umayya aufa min zalika li islamihima wa rahmihima ko wa qarabatihima da banu hashim da banu umayya kuma waɗannan mutanen sun mafi kowa cika wa juna zumunci saboda musuluncinsu da tausayinsu da kuma dangantakarsu da juna wa awsaq sila wa a'azamu ta'awunan alal khairi sannan suna da ƙarfin zumunci da kuma girman taimakawa juna akan alkhairi tsakaninsu da juna wa man futihat aqtarul ardi ala aidihim wa dakhalat al umam bi sa'yihim wa da'awatihim fi dinillahi afwaja yo da ƙoƙarin su ne ne aka buɗe duniya aka waye gari musulmi sun ci duniya a hannunsu ne ta hannun su ne ne al'ummomin duniya da ƙwazon suwaye al'ummomin duniya da da'awar suwaye al'ummar duniya suka shiga addinin Allah jama'a jama'a da ƙwazon waɗannan banu umayya da kuma ainihin banu hashim da ƙwazon su ne kasashen azerbaijan bosnia russians nan da kake jin su yan mawara an nahari duk baki ɗaya da kwazon suwaye da kwazon sai na osman ne kasashen farisa da rumawa da makamantansu da kwazon waye da kwazon su umar ne sannan in ka taho al-maghrib al-arabi kasashen libya da sauransu da kwazon suwaye da kwazon banu umayya ne duk da kwazon su suka musulunta amma matsalar kai ɗan figigi da kai baka san komai a tarihi ba kawai an je an dasa maka bala'i a zuciya Daga kawai kana yawo kana kallon musulmi kana jin haushin kana tunanin ina ma wani bala'i ya same su saboda kawai kai an gaya maka wai ai dama haka ake rayuwa a musulunci ba haka ake rayuwa ba jaba kowane musulmi ya saki zuciyar shi ya karanta yaya Allah ya siffanta sahabbai suna ƙaunar junansu suna son junansu suna da alheri ma junansu wannan ya ɗauki ya ba wannan wannan ya ba wannan shawara a ruwance wannan ya taimaki wannan amma kai an je an gurɓata ka an lalata ka ya kawaye gari kana rayuwa a cikin kunci babu rahma a cikin rayuwarka saboda me saboda an nuna maka wai dama haka ake musulunci ba haka ake musulunci ba rayyih nafsak ka saki zuciyarka ka zauna lafiya da kowa ka daina tunanin makirci da sharri a kanka da kan kowa ba wanda yake tunanin makirci gare ka ka daina wa kowa tunanin makirci domin me na ali bai rayu ne su abubakar makirci ba balle su abubakar suna tunanin ya za su yi miki makirci su abubakar ba su rayu akan haka ba balle aliyu ya zai tunanin ya zai musu makirci sun rayu ne akan wane eh, ya dace ka yi kaza na alheri wane e ku zo a yi kaza wane e kaza ka duba alherin da na usman yawa aliyu da riwayar kuma malaman shi'a su suka ruwaito saboda haka jama'ar musulmi daga nan za ku gane matsalar da malam yake faɗi a farko haɗarin rashin tsayawa a karantar da mutane tarihi mai kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu